al'amura na kokarin tsayawa cak a jihohin sokoto kebbi da zamfara sakamakon matsalar karancin man fetur da ke kara uzura a kowace rana matsalar ta shafi kusan dukkan al'amuran rayuwar jama'a na yau da kullum ba ma kamar jihar kebbi inda kashi 80 bisa ɗari na jama'ar jihar sun dogara ne da noman rani a zama hanyar cin abinci to suna na dai alhaji muhammadu bello shatima kamar yadda aka fi sani na to a nan jihar kebe ma ai ta hibaci ta himuni saboda kaga aikin noman rani sannan aikin nan bai yiwuwa sai da mai heto ga yanzu matsalar nan ta man fetur ta sa an ci baya kwarai da gaske saboda da yawa waɗanda sun riga sun gyara wuri suna son su yi aikin nan amma abin ya fuskara ya fi ƙarfin su ga babu fetur gashi babu kuɗi. Alhaji Umaru Direba wani dattijo ne da ke sana'ar sufuri a cikin gida a birnin Sokoto ya kuma bayyana yadda matsalar ke shafuwar sana'arsa. Matsalar nan kan ta zama matsala ƙwarin gaske don muna shan mai fetur da tsada ƙwarai yadda kima don yanzu abin da kushen lita ne ya ɗaya da sittin kushen ta ganin ga. Eh hali yanzu. kamar yaya wannan matsala kenan ta shafi rayuwar ku na yau da kullum wallahi rayuwa kan dai Allah ya sauka rayuwa na cikin matsala mu ba mu ƙara kuɗin mota ba amma yanzu ga haka muke ɗaukar mutane haka nan kiran muka hukumar da Allah a taimaka dai a sassafta al'amari ya rudin ya dawo daidai da kamata a jihar Zamfara ko matsalar ta kai halin lahaula a cewar Abdullahi na kura kauran na moda To al'amari yana da huska biyu ne ita gwamnati tana da tsarin da ya kamata ta ɗauka don inganta al'amarin sannan su kuma 'yan kasuwan man ya kamata su ji tsoron Allah. Dukkan ƙoƙarin da gwamnati ka yi na taga ta samar da mai sun ya wadatu a ko'ina su suke laɓewa ta wani gehe suna karkatar da man don su saka al'umma cikin matsanancin hali saboda kwaɗayin ɗan abin da za su samu. Samun shugaba na gari ba zai isa ya wadatar da Najeriya ta gyaru ba sai kai kanka ɗan ƙasar ka gyara zuciyarka ka so ƙasarka ka sauran 'yan uwanka 'yan ƙasar Najeriya sannan muka iya samun wani ingantaccen ci gaba da kwanciya hankali. To sai dai dillalan man fetur din suna musanta hannunsu a cikin wannan matsalar. Suleiman Magaji AP shine shugaban kungiyar dillalan man fetur din masu zaman kansu a jihar Sokoto. To babu wani dalili ille dai ba mu man. Yanzu kuma da yake babu man kaga duk mafi yawa ba su ba mu priority. Sun hiba irin Abuja yanzu komi an kalo da Abuja kai. abuja lagos abuja lagos sai ya wadata sosai ne ake turawa wasu jihohi to yanzu mutane ko sun je suna shan wuya wurin samun shi wadanne irin wurare ne kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali don ganin cewa 'yan najeriya sun wadatu da man fetur to abin da gwamnati ya kamata ta mai da mai hankali shine ta yi kokari ta gyara refineries 'yan najeriya kuma ta kirkiro wasu sannan a gyara hanyoyin najeriya waanda yake mu da an nesa muna zuwa muna ɗaukowa mu daina shan wahaloli gidajen mai da dama a jihohin uku wayan suke a rufe ba man fetur din yayin da a gidaje kalilan da ke sayar da shi farashin ya kama daga naira 120 zuwa 160 a maimakon kayyadadden farashi na naira 86 da kwabo 50 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria